والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري مع الهنس درين قوما قوة ربيع الأول هجرة دبوء da لأريه hudu da arba'in wanda ya dace da daren bakwai ga watan nuwamba 20 na biyu 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin باب الموصولات a darasinmu da ya gabata mun karanci baitin wa jumlatun a shukku hallari yusil bihi kaman indin lazinuhu kufil wannan baiti muka karanta muka yi sharhinsa wanda wannan baiti yana nufin wato abinda ake masa sila wato ana wa mausulin da ba alba sila da abubuwa guda biyu mausul wato ismul mausul wanda ba alba ana masa sila da abubuwa guda biyu jumlatun wa shibhu jumla abu na farko jumla abu na biyu kama da jumla sannan muka ce ita jumla tana zuwa kashi biyu akwai abin da ke kira aljumla al'ismiya da kuma aljumla al'fa'iliya aljumla al'ismiya da ce jumla da ta fara da suna kamar ka ce muhammadin ƙa'imun aljumla fi'liya shi jumlar ta fara da fi'li aiki kamar ka ce tsama muhammadun wadin shi ku jumla shi ne abin da yake zarfi ko kuma jar da majalur ce inda indi ko indata ko inda muhammad ba na kiransa shi ku jumla ظرف من الشيء مكتية في الدار مكتية في البيت مكتية في السيارة مكتية على الشجرة ولا نجرها في مين شوفوا الجملة سبودا جارني لما جروري تو كتن لو نشيني جوهري كراتمو ليه غباتا كراتمو نيوما إن شاء الله تعالى ما دبيتي قداو kawai ba za mu wuce shi ba yana da wahala mu wuce wannan baiti baitin shi yake cewa wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi muradil af'ali qal wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi muradil af'ali qal tun da darasinmu da ya gabata mun yi magana ne kan me yake zamantowa sila ga mausul matukar mausul din ba alba shine muka ce jumla ko shi ko jumla wabi yau kuma za mu yi magana ne ga abin da ke zamantowa sila ga mausul da yake al alif da lam wabi shine ibn qudam eh, eh, abin nan ibn malik yake cewa anan وصفة سريحة صفة سريحة بينا الصفة بينا الصفة أنا نفهم فائل ده به لكما كما أبين أكي إلى الصفة المشبهة وأن نسون أكي إلى نسو بينا بينا كو بينا صفة تبينا الصفة, الصفة shi ne ke iya zama sila ga mausuli al hmm? bayanin sifa shi ke zama sila ga mausuli ga mausuli al وكونها بمورد الأفعال قلب وكونها بمورد الأفعال وكونها الضمير عائد إلى الصلة وأن الصلة تأل أشي كان إيا كثن شي و فئلولي ما سل إرابي فئلولي كشي ناولي كشي أكو أقول بالله إرا فئل الأمر أقوى من ذلك إلى فعل المضاري أقوى من ذلك الماضي طبعا نوي أكن ننبوك نوي إبي وبا مؤربا يبليل إيه نكوي مؤربي شيني مضاري فهو لها تدبيلو قد أعتد شيء مؤرب الأفعال آمثا آه، مضاري إيه كده دمهر كل فعل الأمر مبني غير مؤرب هر كل فعل مضاري مبادي مبني غير مؤرب غير مؤرب amma almudari shi mu'rabi ne almudari shi mu'rabi ne shi saboda haka wa kaunu ha ai wa kaunu filati al a ce silatu al yanzu ta kasance fi'ili ne mudari domin shi ne mu'rabi din wannan kaɗan ne yake zuwa yana zuwa amma ba da yawa a larabci amma abin da aka sani shi ne silan al yana ya zamantowa menene menene sifatun sariha wato fa'ili kamar ka ce alƙari ko albari ko maf'ulun bihi kamar ka ce almakuru ko ka ce almabrumu ko a sifatul mushabbaha kamar ka ce alhassanul waje haka hmm? al anan yana manan allazi ne kana yana iya zamantowa al-daribu din nan ya zamanto allazi ya durgu kake nufi al ba da ma'anar tarihi za ta zo ba za ta zo da ma'anar me da ma'anar mausuliya wadi ta mu ƙara mai mata baikin yana cewa wasifatun sarihatun صفة سريها صلة أل يتسير صلة أل صفة سريها يتسير صفة أل إيه، صلة أل وكونها بمعرب الأسئال قل كذن شو أولا صلة تزمنت دا فئل لك معربي أبي يأي كرنشي سوسي

سيد الصفة بينني الصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه ولاني المصنف أنا ابن مالك أو مثل ابن مالك شين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي وتمن أندلسي وتمن سبين واضح ya mutu shekara ta nawa 672 na hijira nawa na yanzu da mutuwarsa cikin 440 a cire 672 kawai zai rage to almuhim dai قال المصنف في بعض كتبه مولفين واتو مي خلاصة واتو ابن مالك ياتي تكن ساشن للتتفنسة دومين خلاصة ما باي با با با شين يكو للتاتين سبا انا علم إيه النابو انا دو انا دو انا دو وصول التفنسة واضح؟ اوه ياتي تكن ساشن للتتفنسة وأعني بالصفة الصريحة أبين دنكي نفي الصفة الصريحة اسم الفاعل شنو اسم الفاعل ناهو مثال الضارب إذا كانت الضارب زيدا كان مثل الذي يضرب زيدا واضح فهو ذاك ضارب أولا لو كنت يظمن تمشين سلة الموصول واضح واسم المفعول ده كما اسم المفعول له المضروب قال لي ما اسم الموصول ليه مضروب شنو ايه شنو سله الضارب ده مضروب ده كان من هنا الصفه الصريحه دي واضح فهمت يا ترى فين عملتين والصفه المشبهه ليتي الصفة الصريحة يرى أنه اسم المفعول اسم الفائل دكما الصفة المشبهة إنها مثال الصفة المشبهة ناو الحسن الوجه أمر إنت تو طيب. دكاسن شوائن ليتي أبنم آه، اسم الفائل باسم المفعول الصفه المشبهه هيتين يعني في ده الصفه الصريحه القرشي القرشي بغيش يقول كده اذا سؤال اقبل بغيش يقول الجاليجي الجالينجوي ها الترابوي النيجيري دبر راسه مش جابا سوى ده سوى منين يبقى باسم الفاعل بني واسم المفعول به با باسم المفعول با ثم با الصفه المشبهه haka nan wal afdal shi ma ifin tafdil ba zai shigo ciki ba irin su al'akbar irin su al'ala wannan ba ta ciki ba za su cancanci su zamantu sila na alba an fahimta? to amma game da asifar mashabbaha akwai saɓani wurin maluma akwai maluman nawo da suke gani hatta shi ma ko ita ma asifal mushabbaha ba za ta iya zamantowa sila ga alba wasu kuma suna ganin za ta iya zamantowa asifal mushabbaha ta zamanto sila ga alba wannan nuna mana babu khilafi kasancewar ismul fa'il da ismul maf'ul zamantowansu menene sila ga al amma wurin al-mushabba asifal mushabbaha akwai saɓani شين وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفه المشبه موصولة خلافا خلاف أكون ساباني جمع دا كسن شوان ألف دا لام دا كي شبو وشكين أصفة المشبه كسن شوان سلسلة أكون ساباني دا كان وقد وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الهسن المصفوري akwai wani babban malami na nahawu da ake kiransa abul hasan ibn mansur ibn usfur sunansa abin nan aliyu mu'min al-ishbili shi ma ya mutu hijira a shekara 669 shi ma mutumin kai ne daga ishbiliya an fahimta har yau har gobe garin abin nan lashibon ko shibaniya gari ne sananne can kasar spain to shi babban malami ne na hagu shi menene ya zaɓa ne ya zaɓi kasancewar asibal mushabbaha tana ya zamantowa fila ga al ko kuma ya zaɓi rashin kasancewansa haka akwai istirabi akwai kai kawo akwai rashin takamaimen ra'ayi gare shi wani lokaci ya ce tana iya zamantowa lokaci ce ba ta iya zamantowa wadu shi ne mana wa ƙarfi tsarabar siyar shekhi abi alhassan ibn usfur fi hadhihi mas'ala ƙala فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك wannan ma fili yake ko ta وقد شذ وصل الألف واللام filin المضارع yanzu mun gawa ɓangaren farko na baitinmu domin muka ce wa sifatun sarihatun silatu al duk bayan da muka yi yanzu na sharhan nan akan wannan ajuzin baitin ne ko ba haka ba akan sadrin baitin ne ajuzin baitin yana cewa wa kaunuha menene wa kaunuha bi mu'rabi af'ali qal ta yanzu shine za mu shiga yanzu daga wa qad shazza wasl al-alif din nan ne sharhin mai littafi kan ajizin wannan baiti sharhinsa ga sadarin baiti ya riga wuce cikin bayanin da muka yi sannan ku lura shi ya ce wa kaunuha bi bil af'ali qal ya ce karanci kawai ba ya ce su zuzuwa amma kaga shi ko mai sharhi ya bude maganarsa da cewa shadda an fahimta akwai bambanci tsakanin canza da a ce tsalla abinda ake kira fa shuzuz shine a samun mutum goma wazi dukansu ƙwararru ne amma tara daga cikinsu ɗin nan sun fi ɗayan ƙurewa misali sai sun ittifaƙi kan cewa abu kazan nan kaza ne an fahimta amma dai dukansu ƙwararru ne amma na ka tara kwararru duka kwarewansa yana zama ɗaya ne yawwa ka zama za a abin nan za ku fara karatu da mutum duk certificate ɗin kuɗi ya? duk kuci ci jarawa duk za ku ci jarawa su kila ma duk kowa in ya zai samu munta kowa za a ce excellent cikin abubuwan amma dai ba dole bane ka ce kuma duk fahimtar ku ta zama ɗaya kamar karan ashana ba yiwuwa ko ku kuna iya fahimtar wani ya tsara ku wurin fahimtar misali ko kuma ɗan kallo to a samu mutum goma dukansu ƙwararru ne ba wanda ke tuhumar su da rashin ƙwarewa amma tara ɗin nan kowanne daga cikinsu ya zarce mutum ɗayan na goma to su taran a ce sun ce su haɗu a kan cewa kaza kaza ne a ce kaza baƙi ne shi kuma na goma ya ce abu kaza fari ne a wannan lokaci mai za mu kira ra'ayinsa shuzur wajib yawwa to haka malan shuzur ne to haka ce kalla kuma wannan ba maganar shuzur ba ne ba a cika amfani da abu kaza ba amma dai an yi amfani da shi daidai aka yi ba rai ko wani muskila aka yi ko an saba wa wanda suka fi korewa ba da sauransu an fahimci abin to saboda ka shi a wurin ibnu malik fili mudari'i ya zamanto sila ga al ba harkar su zuzu ba ne kamar yadda ya ambata yanzu cikin baitinsa amma a wurin ibnu aqil shuzuz ne wadi sai ya sa ya ce wa ƙarshen da waslul alif wal lam bil fi'l mudari waslul alif wal lam yi wa alif da lam sila da filin mudari da filin mudari ka shadda ya zamanto sujud ya zamanto shara ya ce wa ilaihi bi ashara bi qawli zuwa ga wannan ne ma shi mai kula ta ya ishara da maganar sai ce wa kawai al-mu'ra bil af'ali qalb hmm? wa minhu qawluhu tabar akwai sale da yawa cikin waƙe-waƙen larabawa amma shi ibnu ibn aqil ya kawo wannan misali eh, inda mai waka yake cewa ma anta bil hakami turba hukumatu wala al asili wala dhar ra'i wal an ce wani mawaƙi ne mutumin ƙauye ya zo fadar khalifa a zamanin mashurin mawaƙan nan guda uku da suka shahara razak da abbal da ibn jarir ko? ibn jarir ne kome sunansa? jarir ba ibn jarir ba kun san wannan gunaye ne har yanzu kuma su suna nan abin nan kuma suna rikici da juna shi jarir zai bai da abokan kawai shi kaɗai ne amma farasdak yana da abokin kawance shine asbar a zamanin wani sarki ne suka rayu na zamanin daura umariya zamanin wa a zamanin wani sarki wani khalifa na ke nake duniya ba daular umariya ne na'am ta ba da ne wannan mai sauƙi ne abin dai ah, shi wannan mawaƙi balarabe da ya shigo da waƙoƙinsa cikin waƙoƙinsa sai ya kushewa wa ne ya kushewa farasdak da aksal ya yi jarir to shi ne faransa yake ba shi amsa ya ce aka ah, ga wani bakauye kai wa har aka cikin wannan rikici wane ne kai mai matsayin ka <laughs> kai kana nan bakawai ka ba wani abin da ka sani yaushe kai za ka yi zamantowa wanda za ka san tsakanin farasdak da jarir ga guni ko ga wanda ya fi dacewa kai kuma arsuwa an fahimta? shi ne yake cewa ma an ta dil haka ne a turba ai allazi turba kaga turba wani? turba fili ne fi'ili ne amma ga kuma an kawo al'ina nufin allazi wani? kenan turba a nan ya zamanto mai ya zamanto sila to wannan a wurin mai kulata ba shiruzi ba ne amma na amfani da shi ba safai ba kuma shi a wurin sama ba dole ne ya zamanto zaruri shiriya ba domin kana yi amfani da da abin nan da ismul fa'il kana cewa waƙan kuma ta tsaya ka ce ma anta bil hakamil murbi hukumatahu Murbi hukumatahu al-murzi ay allazi turbi ko an fahimta ma da haka bai faɗi haka bai ce a turba hukumatu wato ma an bil hakan kai ba ba hakan bane ba wanda ake sanyawa ka da kurewa wanda za a sanya ka matsayin alkali a ce ka iya hukunci hakka maka ba ka take takimi a ce ka iya bambanta tsakanin wane da wane ko farazdat da da jarir wane ne yafi fi a wurin waka wane ne yafi abin nan eh, kirki da sauransu kai ba hakan ɗin nan ne allazi wanda turba hukumatu da za a amince da hukuncinsa balantana ma naɗa ka har an kai magana ka zamanta wani abin da magana ta zamanta wani abin da za a kula da ita sannan walal asiri kai ba wani mutum bane wanda sananne mai asali na nan ba kawai ba wanda ya san da kai su shigo gari kuma ka zo ka kasa kanka take abin da bai shafe ka sannan wala zai ra'ayi kai ba wani gwani ba ne ba wani mai ra'ayi ba ne ba wani mai tunani ba ne kai ba wani mai tunani ba ne da iya zai tuna zai tuna ya fahimci mummuna da kyakkyawa walal jadal kuma kai ba ma wani gwani ba ne wurin ma iya jidali wurin iya ba da hujjoji idan matsala ta taso za ka kai kuma asuwa an za ka zo ka yanzu ka yanke hukunci ka ce jarir ya fi ni ya ne mahallin shahid a nan yawwa a turba inda al ta shigo kan filin mudari'i inda mudari'i ya zamanto sila ga al wannan shaz ne ko ko wani abu ne da kaɗan ake jinsa a harshen larabci ba su sai ba وهذا ابن ابن عقيل يتي وأن عند جمهور البصريين أو جمهور معلوم أنه نبصرة مخصوص بالشعر إذا متينا مجانا لا رتشي زبي بزي أمباني دو النبا يكاو علي الأوراتا أكن في المدارئ مخصوص بالشعر أواقع نكوى أكي ينسى saboda larura domin waka ta tsaya ana yi amfani da wannan wannan shine ra'ayin jumhurin basarawa wa za'ama al-musannif yawa ibn aqil ce amma mai littafin mu ibn malik kenan yariya cewa fi gairi hadha al-kitab yariwa yariya a wani wannan littafi Ya ce an yace annahu la yaktasu bi yace ba magana ma na zube na rubutu magana zube ba sai waka ba ana amfani da wannan kaga shi yasa ko anan mai tabirin sun ce qal aw bal yajuzu fil ikhtiyar wannan ra'ayi wani ne ra'ayin ibn malik a wani wannan littafi yace yana halatta haka bisa zaɓin ka ganin daman ka kamar yadda zaka zaɓi duk kalmomi da kake so kai amfani da su a rubutun ka na zube ko a wakar ka nan ma kana iya amfani da mudari'i a matsayin sila نا موصول ال واضح وقد جاء وصلها في الجملة الاسمية وبالظرف شذوذا تو طيب، هل ينزو في ال an samu jumla ismiya ta zo a matsayin sila gare shi kar asali ألم السلان يدم إيه؟ لا الصفة السريحة السفة السريحة شيء إيه؟ اسم الفائل لإسم المفؤول به كون اسم المفؤول لكم الصفة المشبهة وادي أول أما تهنير شذوذي تهنير كرنشي أكم مثلا سلة إيه، لذول المداري كما مثالي أنا أكتر حكما تهنير الشذوذي أنا مسلسلة من الجملة الإسمية الجملة الإسمية دمي الجملة الإسمية باسم الفائل بني وادي باكما اسم المفؤول بني باكما الصفة المشبهة أما تهنير الشذوذي أنا يأمفاني دا الجملة الإسمية أما تأين سلاجة وبالظرف حرم معريا ظما أنا يأمفاني دا ظرف na muku misalin zarf a zuko ka ce indi ko inda hu kaza da sauransu ta hanyar su zuzi famin al'awwali ƙauluhu wane ne awwal ɗin anan aljumlar ismiya misalin inda aljumlar ismiya ta zo a matsayin sila ga mausuli al shine faɗin mai waƙa nan da ya ce min alƙaumin rasulillahi minhum lahum dana da riƙabu bane ma'addi wani mawaƙi ne yake sai bayanar da ƙimarsa da darajarsa yake cewa shi ɗin nan mutum ne mai asali ya fito daga dangin da annabi ya fito cikinsu wato min alƙawmi yana cewa ni din nan daga mutanen nan da bai ce rasulullahi minhum ba sai ce ar-rasulu ai allazina rasulullahi minhum allin nan bi mana allazina ne wadi yawwa kaga ar-rasulullahi rasulullahi minhum jumla ce me jumla ismiya domin jumla ismiya ce jumla da ta fara da suna rasul ai suna ne ni daga mutanen nan ne waɗanda manzon Allah yake daga cikinsu kuma su ɗin nan riƙawo ba ne ma'at wuyayen kusan dukkan ƙabilun larabawa ko ƙabilun larabawa da suke danganta kawunansu zuwa ga ma'adin adnan hmm? duka wayannan ƙabilun lahum danat riƙabuhum wayansu lahum gare su ne dana tamika hmm? tamiku wato mutanen da ni na fi da kabilar da dukkan larabawa suke girmamawa ko suke ɗauka a matsayin jagorarsu kabilar da wato ƙureshawa ke ne ba ƙureshe ne wadu mahallin shahid dai anan shine ar-rasulullahi minhum ar منهم حيث آه الجملة الاسمية كانت صلة لأل واضح تام سيصار ظرفيكم أخو ومن الثاني مثالي نبيكم أنا في شيني فإما يفعل آه، مواقين يتي من لا يزال شاكرا على المعاه فاوهر بعيشة كو بعيشة ذات سعة من لا يزال شاكرا على المعه فاوهر بعيشة ذات سعة من لا يزال ومن دبيب شيبا شاكرا ما ينون godiya يا godewa Allah وألا ma'a أي alal الذي ma'a معه معه zarf ne ma'ahu zarf kamar ka ce inda hu wali yawo wannan da bai gushe ba yana shakira yana mai gode wa Allah alal ma'a ay alal ladhi ma'ahu to wannan fa huwa harin bi aishatin zati sa'a fa huwa wannan harin mutum ne da ya cancanci bi aishatin ya cancanci samun rayuwa za ta sa'a mai yalwa bai gode wa Allah yana ne ya cancanci samun rayuwa ya yalwatacce domin Allah ya ce la'in shakartun la'azidannakum ta wannan ne karshen daga tun muku Karshen sharhin baitin mu muna da risa'i ko ƙarasa risa'i ta ina za mu tashi a risa'i